Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Litinin 1 ga watan Janairun shekarar 2024. Da fatan ana bukukuwan sabon shekara lafiya. Mahmud Lado ne tare da Ibrahim Kalam Basi Garba muke muku lale marhaban a cikin mu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi karfe uku kenan a agogon Ghana. Kafin ku ji rotunan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. To Mahmud an kashe mutane shida ciki har da wani babban jami'in karamar hukuma a kan iyakar Sudan da Sudan ta kudu. Isra'ila da Hamas sun sake fafatawa yau litini inda Isra'ilar ke kirarin kashe wani babban kwamandan Hamas. Sannan a Japan an yi girgizar ƙasa mai ƙarfin bakwai da ɗigo shida a ma'auni a yankunan da ke gabar yamma. To labaran duniya kenan. To a cikin shirin namu za ku ji karin bayani kan jawabin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi na sabon shekara. Jawabin na shugaba Bola Ahmed Tinubu ya taɓo fannoni daban-daban a kan al'amarin mulki na Najeriya da irin alkawarin da ya yi da irin matakan da ya fara ɗauka na tabbatar da cewa ya biya bukatun 'yan Najeriya ko ya ciro 'yan alkawarin da ya yi. dangane da jawabin na shugaban na najeriya za ku ji abin da masana ke cewa kan tattalin arzikin kasar tattalin arzikin na najeriya ya shiga mawuyacin hali kuma dalilai da yawa suka jawo wannan matsalar don ta duba na farko idan aka biyo mu a cikin shirin za a ji karin bayani sannan muna kuma tafa da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda baban gida jibril zai gabatar da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an shiga sabuwar shekara lafiya ga labaran. An kashe wasu mutane shida ciki har da wani babban jami'in karamar hukuma a wani harin kwantan bauna da wasu 'yan bindiga suka kai a yankin Abiye. wanda Sudan da kudancin Sudan kowace ke ikirarin nata ne a cewar jami'an yankin. Yankin mai arzikin man fetur kan fuskanci tashe-tashen hankula loto-loto inda bangarorin kabilar dinka da ke gaba da juna wato da ungod dinka da ke abiye da kuma tuk dinka da ke makwabciyar jiha ta urab a kudancin sudan waɗanda ke rikici kan iyaka an kai hari ma mataimakin babban shugaban abiye nun den da tawagarsa akan hanyar abiye zuwa anit lokacin da suke dawowa daga wata ziyarar aiki da suka kai karamar hukumar rumamer inda suka yi shagulgulan sabuwar shekara a cewar jami'an gwamnati mayakan hamas da ke zirin gaza sun yi ta cilla rokoki kan isra'ila yau litini wanda don haka na'urorin gargaɗin harin jirgin sama suka yi ta ƙara a faɗin isra'ilar ba a samu rahoton waɗanda harin ya ritsa da su ko kuma wata ɓarna ba sanadiyar harba rokokin waɗanda Hamas ke ci gaba da amfani da su wajen auna Isra'ila, yayin da sojojin Isra'ila ke ta kai samame da zumar kawar da Hamas daga Gaza. Isra'ila ta ci gaba da ɗaukar matakin soja a Gaza a yau ɗin da Litini daga ta ƙasa da kuma sama, ciki har da wani harin jirgin sama wanda Isra'ila ta ce ya hallaka wani babban kwamandan Hamas. wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda suka jagoranci mayakan da suka kai hare-hare a kudancin Isra'ila ranar bakwai ga watan Oktoba. Rundunar sojin Isra'ilar ta ce sunan kwamandan Adel Mesma kuma ya ci gaba da jagorantar mayakan Hamas wajen fafatawa da Isra'ila koma bayan da Isra'ilar ta ƙaddamar da harin martani. Hukumomi a Japan sun yi kira ga mutane da su ƙaurace ma wuraren da ke gaba a yammacin ƙasar bayan da wata babbar girgizar ƙasa ta auku yau litini ta janyo fargabar yiwuwar fuskantar ambaliyar tsunami. Girgizar ƙasar mai ƙarfin kimanin bakwai da digo shida a ma'auni ta auku daura da gabar Ishikawa sannan har sau ashirin aka ji hucinta bayan 'yan sa'o'i akasarin hucin sun kai maki biyar a ma'auni. hukumar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta japan ta yada gargaɗin yuwar aukuwar ambaliyar tsunami a yankunan ishikawa nigata da toyama To nan gaba kaɗan Ibrahim zai kawo mana ƙarashin labaran duniyar amma yanzu bari mu duba wannan rahoto na farko. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi jawabin sabon shekara ga 'yan kasa a yau da safe inda ya bayyana nasarorin da ya samu tun da aka rantsar da shi a ranar 29 ga watan Mayu da kuma alƙawuran da ya yi na kawo canji da inganta rayuwar al'umma. Wakilinmu a Abuja Umar Faruk Musa ya saurari jawabin ga kuma rahoton da ya haɗa mana. jawabin na shugaba bola ahmed tinubu ya taɓo fannoni daban-daban akan al'amarin mulki na najeriya da irin alkawarin da ya yi da irin matakan da ya fara ɗauka na tabbatar da cewa ya biya bukatun 'yan najeriya kuma ya cika wa'yan alkawarin da ya yi a jawabin ya bayyana cewa lallai ya san matakan da ya ɗauka waɗansu muhimmai guda biyu ba ƙananan matakai ba ne waɗanda suka kawo kunci da wahaloli ga 'yan najeriya amma fa ya ce irin 'yan lalurori ɗin ba masu ɗorewa ba ne ko ma daɗewa magana ce ta janye tallafin man fetur wanda ya kawo hawa farashi da kuma kawo cece kuce a cikin najeriya da kuma hana kasuwar shinku daban-daban wadda ake amfani da ita wurin yaudara ko kuma a kan al'amuran da suka shafi kudaden waje shugaba tunubu ya ce idan ba ya rushe wannan tallafin man fetur da kuma hana kasuwar shinku ta canjin kudaden ƙetare ba to wannan zai iya durƙusar da tattalin arzikin najeriya kuma ya haddasa wahalolin da ba za a iya kiyasta su ba a ciki a yanzu ya ce akwai alkawura guda biyar wanda su ne yan najeriya kuma ya fara daukar matakan cikawa maganar samar da wutar lantarki ba tare da matsala ba a kowane bangare na najeriya tabbatar da an bunkasa matatun mai na cikin gida manya da ƙanana da kuma daidaita farashin saka mai dai kamata tabbatar da cewa an inganta hanyoyin da za su sanya a samu kudaden waje su shigo a cikin najeriya wanda zai bunƙasa arzikin ƙasa na biyar wanda shine kuma na ƙarshe ya ce tabbatar da cewar abubuwan da ya tsara a cikin kasafin kuɗi sun tabbata game da samar da abinci a cikin ƙasa ga abin da shugaba tinubu yake cewa we will step up our plan to cultivate 500,000 hectares of farmland domin tabbatar da samun abinci mai yawa samar da tsaro da kuma rangwame a farashi za mu kadamar da tsarin noma hekta 500,000 a gonaki a sassa daban-daban na najeriya don noma masara gero alkama shinkafa da sauran cimaka under our national wheat development program dangane da sha'anin tsaro kuma wanda dama ya daɗe yana haddabar 'yan najeriya musamman arewacin ƙasar shugaban kasa ya ce sadly we have worked to free captives from abductors a asirce mun nasarar kubutar da mutane da yawa waɗanda 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su ko da yake ba za mu bugi kirji cewa mun warware matsalolin tsaro na najeriya ba amma mun taka rawa sosai a ƙoƙarin samar da tsaro ga zukatan 'yan najeriya da gidajensu da garuruwansu da kuma akan tituna to ensure that we all have peace of mind in our homes. Bayan maganar tsaro shugaba bola ahmed tinubu ya ɗauki lokacin shi kwarai da gaske wurin nuna ya san raɗaɗin da 'yan najeriya ke fama da shi musamman talakawa da sauran ma'aikata ya ce don haka ne aka ɗauki matakan da za su kawo rangwame a fannoni daban-daban na tallafawa talakawan najeriya sannan kuma ma'aikatan ƙasar su ma za su mora the most vulnerable and the working people shall not be neglected ya ce saboda gwamnati na fatar kowa ya ji ana mulki na jin daɗi da walwala a cikin ƙasar najeriya akan haka ne za mu fara aiwatar da sabon tsarin ƙarar albashi ga ma'aikata a wannan shekara to Yanzu 'yan ƙasa sun sa ido su ga ta da shugaba Bola Ahmed Tinubu zai aiwatar da waɗannan ƙudurra ko manufofin da ya bayyana wa 'yan Najeriya wanda zai bambanta da uban da waɗansu shugabanni suka yi a baya a lokacin da suka yi jawabansu amma aka wayi gari ba a gani a ƙas wai an cewa kare ana buki a gidansu umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya da umar faruk musa da wannan rahoto da ya haɗa mana nan gaba kaɗan za mu kawo muku fashin bakin masana tattalin arziki yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar To Mahmud jami'an gwamnatin Kenya sun ce sun kama mutane biyu game da kisan gillar da aka yi ma dan wasan guje-guje da tsalle-tsallen nan na kasar ta Kenya Benjamin Kiplagat wanda aka samu gawarsa a cikin wata mota da raunukan daba masa wuka da aka yi ta yi a bayan garin Eldoret na kasar ta Kenya. Kwamandan rundunar 'yan sandan yankin Stephen Okal ya gaya ma kafan labarai ta AAP cewa mutanen biyu 'yan wajejen shekaru talatin ne kuma a ta bakinsa sanannun masu aikata manyan laifuka ne waɗanda sun sha tayar da hankulan mutane ya ce an kama waɗanda ake zargin ne a kusa da eldoret hasali ma an kama ɗaya daga cikinsu da wata wuƙa wadda 'yan sanda ke ganin an yi amfani da ita wajen kashe kiflagad abinda okal ya gaya ma kafar labarai ta aap kenan a ƙarshe bakin haure wajen dubu talatin suka bi ta mashigar channel zuwa burtaniya daga sauran ƙasashen turai a shekara ta dubi da ashirin da uku wanda hakan ya gaza abin da aka saba gani a shekara da fiye da sulisi guda to amma adadin bakin haure dubu ashirin da tara da ɗari hudu da talatin da bakwai da suka zo ta gabar kudu maso gabas shine na biyu a yawa tun bayan da aka fara tattara alƙaluma a hukumance a shekara ta dubi da goma sha takwas. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani batu da ya fi jan hankali a jawabin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi ga 'yan Najeriya dangane da tsare-tsaren da gwamnatin sa take so ta aiwatar a wannan shekara shine batun tattalin arziki kuma dangane da haka wakilinmu babangida jibril da ke Legas ya tattauna da masanin tattalin arziki dr dauda muhammad kwantagora wanda ya fashin baki kan yadda yanayin tattalin arzikin najeriya yake yayin da aka shiga sabuwar shekara ta 2024 tattalin arzikin saman na najeriya ya shiga mawuyacin hali kuma dalilai da yawa suka jawo wannan matsalan don ka duba na farko najeriya ta na ɗaya daga cikin ƙasashe na duniya wanda yake tana da ƙarfin tattalin arziki wato ma'ana za ga cewa tattalin arzikin kasan duniya kusan haɗe yake saboda dangantaka na cinikayya to za ka ga akwai lokacin 'yan shekarun baya kaɗan akwai wannan cutar ta covid wadda ta zo ta hana harkokin na tattalin arziki ta hana kasuwanci aka kulle kasashe wannan ya jawo babban koma baya a tattalin arzikin kasashe wanda najeriya ta tana ɗaya daga ciki akwai kuma yaki da aka yi da na ukraine da rasha shi ma ya ba da gudunmawa na wurin kawo koma baya saboda da Ukraine inda Rasha suna ɗaya daga cikin manyan kawaye na kasuwanci na nigeria Bayan haka kuma akwai Najeriya tattalin arzikinta ya shiga koma da hasso biyu wanda shi ma matsala ne a kamin ya farfado. To duk wayannan abubuwa sun jawo ma tattalin arzikin koma da kuma sannan an samu kuma canji na gwamnati wanda ka dubi yanayin siyasan da muke yi duk da cewa dai jam'iyya guda ne to amma za a ga cewa manufofi yanzu babu manufofi na jam'iyya sai manufofi na dan takara duk wanda ya zama shugaba yana zuwa da manufofin shi ko a cikin jam'iyya guda ne kaga misali a baya bayan nan duk da cewa duka jam'iyya da suke an samu cire kudin tallafin mai wanda yake kuma ka lura kasan tattalin arzikin Najeriya gaba ɗaya kudaden shiganta da kuma harkokinta ya ta'allaka ne ga man fetur to wannan cire tallafin nan da aka yi ya sa farashin man fetur ya hau kuma idan ka duba za kusan komi da ake na tattalin arziki yana da dangantaka da man fetur kusan a dukkan al'amuran mu na yau da kullum na Najeriya ya shahi man fetur saboda haka idan kuɗin man fetur ya hau zaka ga duk tsarin kayayyaki to sannan kuma bayan haka nan an samu kuma wannan da aka ce daidaito sabo gwamnatin da ta ce za ta yi daidaito na kuɗin musaya shi ma ya karya darajar kuɗin ƙasan. To don kana gana akwai alamun za a samu ci gaba ta fuskar tattalin arzikin Najeriya a wannan shekara da muke ciki. To muna kyakkyawan zaton wannan shekara ta alif 2024 akwai hasashen cewa tattalin arzikin Najeriya zai haɓaka za a samu ci gaba ah, ta wurare daban-daban tattalin arzikin Najeriya zai yi gaba amma kuma ana sa ran cewa sai gwamnati ta yi wasu abubuwa masu muhimmanci babban abin da gwamnati ya kamata ta yi kaga misali ya kamata ta bude kofofi da zai taimaka ma haɓaka tattalin arzikin ƙasar misali noma da kasuwanci kaga ya kamata gwamnati ta yi kokari ta ga cewa wayannan matatun mai din na Najeriya sun farfado saboda a samu saukin man fetur wanda a baya muka ce yana da alaka da hauhawan farashin kayayyaki sannan kuma ya kamata a inganta hanyoyin sufuri musamman har akan jirgin ƙasa. Dr. Dauda Muhammad Kwantagora kenan a tattauna wasu da Babangida Jibril. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma ga Babangida Jibril ya dawo da shirin ilimi. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiran mu nake bisa dagewa. Masu ya salamu alaikum mu da warhaka mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi karkwaɗan adam shiri na farko a shekara ta dubu da ashirin da hudu. Sanin kowa ne dai tabarbarin ilimi na ɗaya daga cikin matsalolin da ke fuskantar gwamnatin Najeriya da ma 'yan Najeriya baki ɗaya. kama daga ilimin firamare zuwa sakandare da uwa uba ilimin jami'a al'amarin da ma a wani lokaci kan haifar da yajin aiki ta bangaren malaman jami'a da na sakandaren kuma a koyaushe gwamnati na bayyana kokarin da take na gano bakin zaren warware irin wannan matsala na taɓarɓirar ilimi a najeriya akan haka ne muka tattauna da malam tijjani mukaddas wani ɗan najeriya mai fabrikar kare haƙƙin bil adama tare kuma da samar da ilimi ga ƙananan yara wanda ya aka ke wani kwas a ƙasar amurka da gwamnatin amurka ta ɗauki nauyinsa sa kwanakin baya ma dai malamin ya yi kira ga gwamnatin Asuwaji bola hamid tinubu da ta hanzarta soke wasu hukumomi na gwamnati da ke ƙarƙashin ma'aikatar ilimi a ƙasar to za mu ji dalilinsa na ba da wannan shawara to da farko dai malam tijjani muƙaddas ya gabatar da kansa ne kafin kuma daga bisani ya bayyana mana dalilinsa na ba da shawarar soke wasu hukumomi na gwamnatin najeriya a suna sunana Tijjani Muƙaddas ne mutumin Hadeja ne a jihar Jigawa a kuma ni ne shugaban wata ƙungiya mai zaman kanta wato Transit School Initiative wato makarantar shaka tafi da take da headquarter a nan Abuja A ni dan gwagwarmaya ne na ƙasa da ƙasa kuma mai rajin kare hakkin yara wajen sun sami ingantaccen ilimi. A yanzu na nan ƙasar Amurka ne na halattar wani shiri na ƙasa da ƙasa wanda ita gwamnatin Amurkan take ɗaukan nauyi a duk shekara wato Humphrey Fellowship Program. A cikin wannan shiri ina nan wata jami'a na koyan wasu dabaru da hikimomi yadda za a inganta ilimi na bai ɗaya da ilimi na yara 'yan mata da ilimi na gajiyayyu har ma da ilimi na makiyaya yadda ake samar da ilimi musamman ilimin nan na matakin farko a nan Amurka idan ka kwatanta shi da na Najeriya akwai bambanci. Na farko a nan ilimin matakin farkon nan kyauta ne kuma dole ne ga kowane yaro. da haka ita wannan makarantar da hukumomi su ne suke da hakkin su samar da ilimin nan kyauta ga yaro su ba shi uniform su bashi littattafai su bashi abinci ma kullum idan ya zo makaranta abincin rana za a bashi a wannan makarantar sannan makarantar nan ce take da alhakin ta ɗauko yaron daga gidansa a mota sannan ta kawo shi a makaranta so kaga akwai bambanci ga Najeriya wanda aka ce shi ilimin nan na matakin farko dole ne kuma kyauta ne to amma idan ka ba a zahiri za ka ga ba dole bane kuma ba kyautar bane shi sa muke da yara masu yawa sama da miliyan goma wanda ba sa zuwa makaranta me yasa ba sa zuwa yawanci daga cikin bincike ya nuna yawanci na yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya talauci ne na iyayensu watakila iyayen ba za su iya biya masu kuɗin makaranta ba wataƙila iyayen ba za su iya saya masu uniform ba wataƙila iyayen ba za su iya saya masu kayan rubutu da karatu ba ka wannan shi ne ya sa ka nan da bambanci a nan amurka ilimi kyauta ne domin makaranta da gwamnati su suke baka komai da komai a nan kuma najeriya akwai bambanci uba iyaye su ne za su samar wa ɗalibi komai da komai na zuwa makaranta wannan shi ne babban bambanci tsakanin ilimi na matakin farko a nan amurka kwanakin baya na ba wa gwamnati mai cin gashi shawarwari har guda biyu wanda aka wallafa a wasu jaridu na najeriya Shawara na farko da na baya na ce shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya soke wannan hukuma da take samar da ilimi na bai ɗaya wato Universal Basic Authority. ta ce a soke ta domin ba ta da amfani. Dalili na shi ne, ita wannan hukuma an yi ta ne sabida wani dalili. Dalili na farko da aka yi ta don shi shi ne ta samar da ilimi dole kuma kyauta ga dukkanin yaran Najeriya. Ku tambaya a nan shi ne shin ta samar da ilimin nan kyauta kuma dole ga dukkanin 'yan Najeriya? An sa shi ne a'a. shi yasa a Najeriya muke da miliyoyin yara da ba sa zuwa makaranta wanda kuma hakan babbar matsala ce ga tattalin arzikinmu babbar matsala ce ga tsaronmu na Najeriya. To a dalilin haka sai in bada wannan shawara nake cewa abin da ya kamata a yi muna da hukumomi na ƙananan hukumomi na ilimi wato local education authority yali da ce a ba wannan local education authority gashin kansu domin su ne suke kusa da al'umma su ne suke kusa da malaman makaranta su ne suke kusa da makaranta su ne kuma suke kusa da ɗalibai da haka su suka fi sanin matsalar wannan hukuma wannan al'ummar tasu da haka su suke daidai da tsara abin da ya kamata a yi a wannan karamar hukumar tasu ba wata, hukuma da take abuja ba ita ce za ta tsara masu abin da za a yi mu mun sani shekaru da yawa gwamnatin najeriya ta yi ta kashe kuɗi ta ɓangaren samar da ilimin nan na kyauta amma abin ya gaza hukumomi masu zaman kansu na duniya kamar unicef kamar unesco kamar bankin duniya sun yi ta bawa wannan hukuma kuɗi domin su samar da ilimin nan kyauta dole amma shekara da shekaru sun gaza da haka yasa za mu tabbata da yin abu ɗaya bisa ba za mu ba za mu canja yadda muke gudanar da tsarin mu ba da haka ƙasashe da yawa a duniya ba su da wannan tsari da haka shine na bawa gwamnatin najeriya na ce yaran nan ‘ya'yanmu ne ya kamata mu ba su ilimi na zamani amma ta hanyar da ya kamata wannan local education da muke da su su ne ya kamata su samar da ilimin nan kyauta kuma dole su ya kamata gwamnati ta bawa kuɗi su ya kamata manyan hukumomi na duniya su ba su kuɗi in ku aka ba su kuɗi sosai insha Allah za su samar da abin da ya kamata wannan shawara da na ba wa gwamnatin Najeriya. To masu haro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakon namu da kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Jolie Lagos Gresham. naku baban ya ji cewa huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi a yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. mu na farko a yau naka ne Mahmud Salihu Kaura na jihar Zamfara ya ce a yayin da muka shiga sabon shekarar miladiya ta 2024 muna fatar wannan shekarar ta zamo ta samun kwanciyar hankali da zaman lafiya a tsakanin al'ummar nahiyar mu ta afirka musamman ma a najeriya sannan fatar allah ya sa mun shiga shekarar cikin sa'a Saƙo na gaba naka ne aminu kano mai dagarku ya ce assalamu alaikum voa hausa da fatan kuna lafiya allah ya sa damu da alkhairin da ke cikin wannan sabuwar shekarar bayan nan kuma a madadin al'ummar garin maida makaranta muna kira ga dan majalisar mu da yi mana aikin wutar lantarki ta garin maida makaranta da tuna cewa har yanzu ba a juna mana wutar ba tun watannin da suka wuce mar an kammala aikin amma wutar ba ta zo ba sakon haɗin gwiwa daga faruku mahekaroga ga da nazifi ibrahim rugar malam ya ce ya Allah muna roƙonka yadda muka shiga wannan shekara ta 2024 lafiya Allah ka sa mu ga ƙarshen ta lafiya kuma ba mu alherin da ke cikinta ya ka kare mu daga sharrin da ke ta sakon gaba baro kuma ya ce assalamu alaikum voa hausa yi miƙa min na wajen 'yan uwana al'ummar Najeriya na murnar shiga sabuwar shekara ta 2024 da fatar sabuwar gwamnatin Bola Tinubu za ta kawo mana abubuwan da muka rasa a shekarun da suka wuce. Sannan ina kira ga 'yan majalisunmu na wannan gari namu na Fatiskum cewa wallahi al'umma sun zuba ido su ga ƙoƙarin da za ku yi musu. Muna godiya ga Allah yanzu mun samu zaman lafiya mun fara bacci da ido biyu a rufe. Da fatan waɗannan wakilan al'umma al'umma za su ji wannan kuka da roƙo namu amin sako na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karanto muku a yau na haɗin gwiwa ne daga yakubu makeri tashar keji nuhu mai wanki da guga tashar keji birnin gwari alhaji muktar mai shago da wakin basa tare da muhammad ahmad usman tangan makeri ya ce shekara kamar kwana ɗaya ne kamar jiya muke murnar shigowa sabuwar shekara 2023 kamar mafarki gashi ta wuce muna roƙon Allah ya buɗa mana alkhairin da ke cikin wannan sabon shekarar ta 2024 ya kuma ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya da sauran ƙasashen duniya amin. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonnin ku kuwa ta mu karanto iya gwargwado abin da ya sauwaka. To kafin mu karkare shirin ga wannan sakon. Domin iyali Shirin da ke nazarin batutuwa da suka shafi ci gaban iyali da nufin neman mafita, kama daga harkokin siyasa. Su a nasu yanzu idan aka ba su wannan mukamin suna rike da shi ba abin da suke duba illa sama. Mu kuma abin da muke dubawa balansin ƴaƴayenmu da suke tasowa ai ba ma mata ba ai dan talaka ma ba yanzu yanda suka yi karfi ba za su soye kokari ba na farko duk abin da aka yi a kowane kasa dokan kasa shine zai baka fifiko da karfin gwiwa tarbiyyar ƴaƴa addini tun farko yace ka zaɓowa 'ya'yanka uwa ta gari saboda me a nan ne za ka samu tushen tarbiyyar 'ya'yanka ya taso kai a matsayinka na babba idan ka ga abin da zai lalace in ka ja sai ka ja ce kai wannan tsohuwa ta cika samu na ido zamantakewa tsakanin ma'aurata hakkin aure ai akan namiji yake na farko shine mai aurowa na biyu shi Allah ya dora wa ciyarwa da shayarwa da tafasarwa da ilmantarwa da tarbiyyantarwa da ba da gida da komai da komai to amma a kasar Hausa a baibai ake tafiya da abu da kare hakkokin mata da ƙananan yara ina so ne a bi min hakkin 'ya'yana da aka lalata su mahaifinsu ya lalata su abin mahaifinsu kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a Allah ya bayyana gaskiya ya Allah ka bayyana gaskiya Kasance da shirin domin iyali kowace Alhamis karfe shida agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe biyar agogon Ghana. Murya Amurka, duniya a tafin hannunku. Umadi ko in yi shuru ko in yi magana. To yanzu kuma sai labaran duniya a takaice. An kace wasu mutane shida ciki har da wani babban jami'in karamar hukuma a wani harin kwantan bauna da wasu 'yan bindiga suka kai a yankin Abiye wanda Sudan da kudancin Sudan kowace ke ikirarin nata ne a cewar jami'an yankin. Yankin mai arzikin man fetur kan fuskanci tashe-tashen hankula loto-loto. inda bangarorin kabilar dinka ke gaba da juna kan iyaka an kai hari ma mataimakin babban shugaban abiye nun den da tawagarsa a kan hanyar abiye zuwa anit mayakan hamas da ke zirin gaza sun yi ta cilla rokoki kan isra'ila yau litini wanda don haka na'urorin gargaɗin harin jirgin sama suka yi ta ƙara a faɗin isra'ilar ba a samu rahoton waɗanda harin ya ritsa da su ko kuma wata barna ba sanadiyar harba rokokin waɗanda Hamas ke ci gaba da amfani da su wajen auna Isra'ila yayin da sojojin Isra'ila ke ta kai samame da zumar kawar da Hamas daga Gaza. Isra'ila ta ci gaba da ɗaukar matakin soja a Gaza a yau ɗin da Litini daga ta ƙasa da kuma sama, ciki har da wani harin jirgin sama wanda Isra'ila ta ce ya hallaka wani babban kwamandan Hamas, rundunar sojin Isra'ilar ta ce sunan kwamandan adal Mesma. hukumomi a japan sun yi kira ga mutane da su ƙaurace ma wuraren da ke gaba a yammacin ƙasar bayan da wata babbar girgizar ƙasa ta auku yau litini ta janyo fargabar yiwuwar fuskantar ambaliyar tsunami jami'an gwamnatin kenya sun ce sun kama mutane biyu game da kisan gillar da aka yi ma dan wasan guje-guje da tsalle-tsallen nan na ƙasar ta kenya benjamin kiplagat wanda aka samu gawarsa a cikin wata mota da raunukan daba masa wuka da aka yi ta yi a bayan garin eldoret na kasar ta kenya kwamandan rundunar 'yan sandan yankin stephen okal ya gaya ma kafan labarai ta aap cewa mutanen biyu 'yan wajejen shekaru talatin ne kuma a ta bakinsa sanannu masu aikata manyan laifuka ne masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na facebook x wato twitter instagram da ma youtube domin samun labarai da dumudumin su yanzu kan a madadin ibrahim Almasi garba da ya ta ni gabatarwa da kuma julie lezas gresham da ta hada mana shirin ni mahmud lalo nake cewa da fatan za a ci gaba da bukukuwan sabon shekara lafiya amma kada ku yi sa domin ga shirin yau da gobe.